Abin ya faru a jihar Imo ta Najeriya, a yayin da wani mutum ya zauna da matarsa sun yi auren saurayi da budurwa sun kwashe aƙalla shekaru goma sha biyu ba tare da sun samu haihuwa a tsakaninsu ba, domin a cewar matar, a gidan mijin nata ko bari ba ta taɓa yi ba. Sakamakon haka ne dai suka shiga cikin yanayi na damuwa da kuma wato taraddadi na cewa ko za su samu haihuwa. Hakan ne ya sa suka yi tattaki zuwa asibiti domin likita ya auna su. A yayin da likita ya musu awo sai ya gano cewa ƙwayoyin halittar mijin ne suke da rauni sosai. Ba lallai ne a ce ba zai iya aihuwa ba, amma dai aihuwar tashi za ta yi wuya. Saboda haka sai suka yanke shawara da shi da matar tasa a kan cewa za ta je ta samu wani kwastomanta wanda yake sayar mata da kayan miya, ta yi mu'amala da shi mai yiwuwa ya samu wato ya mata ciki domin su samu aihuwa. Sun yi wannan yarjejeniya tsakaninta da mijinta inda kuma ta je ta nemi wannan mai sai da kayan miya a gare ta wanda kuma ta ce tsohon ta ne a kan cewa ya ci gaba da mu'amala da ita har ya yi mata ciki wannan yarjejeniya ce wanda mijinta ma ya amince ko da jin haka kuwa mai kayan miya ya amince da wato roƙon da wannan mata ta zo masa da shi inda suka ci gaba da mu'amala na tsawon lokaci bayan kusan aƙalla sun share shekara ɗaya suna irin wannan ta'amalar sai kuma Allah ya taimake su suka samu wato juna biyu Tun daga lokacin da ta samu ciki dai, mijin nata ya umarce ta da ta dakatar da mu'amalar da take yi da kwastoman nan nata, domin kuwa buƙatar su ta biya. Sai dai kuma bayan ta aihu na tsawon wasu watanni, matar ta ci gaba da mu'amala da wancan tsohon wato kwastoman nata. Sai dai kuma abu ya ci tura a inda miji ya nemi ya raba wannan tarayyar, amma abin ya gagara. Abu dai ya yi nisa sosai duk da cewa mijin ya san cewa matar tashi tana mu'amala da wancan. ya kuma yi ƙoƙari ya ga cewa ya dakatar da ita amma a bakinta bata ce ta amince masa ba saboda haka sai ya wato nemi ya takawa wancan ɗin mai sai da kayan miyan burki wajen mu'amala da matarsa domin a cewarsa yarjejeniyar da suka yi ta cika saboda haka daga yau bai son ya ƙara ganin shi tare da matarsa ko kuma ya ga ya kusanci inda take idan kuwa ya ƙara kama shi da ita to lallai zai hukunta shi A yayin da al'amari ya ta'azzara dai, matar sai ta zo ta tada wa mijinta balli akan cewa lallai fa ita sai dai ya sake ta domin ta auri mai kayan miya. Shi kuwa mijin kasancewar yana son matar shi, saboda haka ya ƙi ya sake ta, inda daga bisani wata rana mai gidan ya je kasuwa ya dawo, ya zo da rana tsaka ya tadda matar tasa da kuma kwastomanta mai sayar mata da kayan miya, wato tsirara a kan gado yana mata lalata. A wannan lokaci, wannan magidanci ya ji ciwon abin da ya faru sosai, inda ya yi kururuwa ya yi kukan kura, ya tafki mai kayan miya, ya lakaɗa masa ɗan karen duka, daga bisani kuma suka ƙarke a kotu. A yayin da ake gabatar da shari'ar a kotu, matar ta bayyana wa alƙali cewa ita fa a yanzu ba ta son zama da tsohon mijinta, ta kuma gaya masa cewa ita ba za ta iya rabuwa da mutumin da ya haɗa ta da shi ba domin ta fahimci zama da shi ya fi daɗi domin ya fi iya mu'amalar wato kan gado saboda haka ne wannan mata ta bayyana wa kotu a bayyane cewa ita fa kam ba za ta ci gaba da zama da tsohon mijinta ba sai dai a raba auren domin ta auri mai kayan miya in kuma ba haka ba ba za ta iya wato daina alaƙa da wancan mai kayan miyar ba shi kuwa mijin a nasa ɓangaren ya bayyana wa kotu cewa saboda yana matuƙar so da ƙaunar matarsa a yayin da ya ga ta damu sosai akan cewa lallai ita in bata aihu ba kuma ba za ta aihu da shi ba to dole sai dai su rabu ganin cewa baya so ya rabu da matarsa shi yasa ya kawo mata wannan shawara ta kuma yi na'am da shawarar gashi kuma shawarar an yi nasara an samu ciki har ta aihu sai dai kuma bai yi haka domin ya baiwa wani dama ya ci gaba da mu'amala da matarsa ba saboda haka iya abin da zai iya yi ya yi mata ba zai iya rabuwa da ita a yanzu saboda wani dalili na daban ba domin a cewarsa ya mata iya adalcin da zai mata tunda har ya samu ya nemo mata wanda zai mata ciki kuma ya yi mata cikin sannan kuma buƙatar ta biya alƙali a wannan lokaci dai ya ba da umarnin ga baki ɗayansu a yi musu wato bulala ta ladabtarwa sannan a je a ajiye su a gidan gyaran hali na wasu lokuta kafin daga bisani a dawo a yayin da ake tunanin wato sun gyara tunaninsu sun kuma gyara halayensu sun kuma gane kuransu domin alƙali ya yanke hukuncin makomar auren da kuma yadda rayuwar matar za ta kasance ko dai a hannun tsohon mijinta ko kuma a raba auren domin ta auri wancan wato mai kayan miyar. Ya kuke ganin wannan lamari da ya faru? Miye ra'ayinku dangane da wannan turka-turka? Ku ajiye mana wato ra'ayoyinku a comment section na wannan bidiyo. Kar ku manta kuma ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora su. Mun gode da kasancewarku a tare da Sharhi TV tashar mu mai albarka.